To game da tabbatar da wata, zancen Allah da na manzon Allah da magana sahabban annabi tana nan kan cewa abinda ka tabbatar da wata shi ne gani ne da ido. Abu na biyu wanda ke tabbatar da wata ne ƙarewa watan da ya gabace shi ya cika talatin. In har ba a ganin shi da ishirin da tara ba. In ko aka ganin shi ishirin da tara, to babu magana talatin. Mun samu bayanai game da ganin wata wurare da yawa, amma za mu ba ku wanda bincikenmu ya kai ƙarshe game da shi kuma mun ka tabbatar da shi. Har nan cikin Najeriya akwai wurare, amma wanda bincikenmu don kun san da cewa matsala addini dole a yi bincike. Ba wai haka nan kawai da an ce muna an ga wata wuri kaza mu zo mu faɗa muku an ga wata wuri kaza ba. Idan muka yi haka nan ba mu yi adalci ba kuma ba addini muke so ya ci gaba ba. To mun yi bincike wanda duk mai adalci zai da binciken. a ƙasar Nijar, jamhuriyar Nijar, an ga wata eh, jihohi guda shidda. Kun san Nijar tana da jihohi guda takwas ko? To jiha shidda an ka ga wata cikin Nijar. Kuma sannan mallaman musulunci na Nijar, zaman da sun kai yana nan ana yaɗawa. Kun san su ba wuri-wuri suka yi ba, mallamai aka zaunar da su. To mallaman Nijar na musulunci sun zauna mun ga zaman. sun yi matsaya sun yi ittifaki ga cewa sun yarda da ganin watan waɗannan jihohin na Nijar guda shidda sun yi bincike iyakar bincike kuma sun yarda da shi saboda haka a hukumance a gwamnatance Nijar sun tsayar da ranar talata ita ce ranar sallah karama a musulunce muna da dama mu yi aiki da ganin Nijar kowa ba mu da dama bambanci ga musulunci akwai inda Allah ya bambanta Najeriya da Nijar ko annabi sun bambanta. In ana aiki da ganin Sa'udiyya, Misa ba aiki da ganin Nijar. Wa bambanta su, da nisan da akwai tsakaninmu da Saudiya, akwai shi tsakaninmu da Nijar.